Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a takwas ga watan Mayu na shekarar dubu biyu da ashirin. fatan masu azumi sun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin kawo muku wannan shirin A cikin shirin namu na yanzu ku ji masana kiwon lafiya a Najeriya sun gargaɗi mutane akan sabon salon amfani da takunkumin rufe baki da hanci da wasu ke yi. Babban kuskure ne a ce wannan ya saka kyallar rufe numfashi na hanci da baki sannan wannan ma ya ɗauka ya sa domin zai kwashi cutar da wannan yake da ita. Bayan nan muna tafa da rahoto na musamman daga arewa maso yammacin Najeriya kan halin da ake ciki dangane da cutar COVID-19. sannan muna tafa da labaran wasanni da za mu kawo muku daga kamaru daga bisani muna tafa da shirin tasirin azumin ramadan amma kafin waɗannan duka bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Masana sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar samun karuwar kwadagun kananan yara a kasashen Afirka da ke noman koko da suka hada da kasar Ghana da Ivory Coast a yayin da ake fuskantar kalubalen samun kudaden shiga da kiyaye dokoki sakamakon annobar coronavirus. Kungiyar kasa da kasa mai sa ido akan batun bautar da kananan yara a gonakin koko International Cocoa Initiative ICI ta taimaka wa manoman koko da kudade da ke kan hadarin fadawa cikin kwadagon yara Kasashen Ghana da Afirka suke samar da kashi 60 cikin ɗari na kokon duniya, amma dukkaninsu sun dace suna shan fama da batutuwan bautar da kananan yara a gonakin koko. Haɗaɗɗiyar ƙungiyar kasuwanci ta Fair Trade Africa ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa ta samu labarin yiwuwar bautar da yara a Africost, lamarin da ya kai ta ga yin kashedi akan samun kwadagon yara a kasar Africost da makwabciyarta Ghana. mataimakin shugaban kungiyar ici a ghana kungiyar da ke sa ido a kan bautar da yara a gonakin koko prince jemfi ya ce talauci na taka muhimmiyar rawa wurin ayyukan bautar da yara a gonakin koko jamfi ya amince da damuwar da hadajiyar kungiyar fair trade africa ta yi inda yake cewa idan annobar ta ci gaba da ɗora ɗawainiya kan tattalin arzikin manoman da iyalansu kana aka ci gaba da rufe makarantu a ghana hakan na nufin akwai yiwuwar yara za su bi iyayensu a gonakinsu na koko kuma hakan zai jefa su cikin ayyukan hadari in ji jamfi gwamnatin kasar kamaru a wannan mako ta kira ga ɗaruruwan sarakunar gargajiya da suka arcewa rikici 'yan awari a yankunan su su dawo gida tare da yi musu alkawarin sake gina musu fada da kasuwanni da makarantu da hanyoyi da 'yan awari suka lalata su sarakunan sun ki dawowa suna masu faɗin cewa har iyo suna fuskantar barazanar yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen na yankin harshen ingilishi da Daben Chofo shine gwamnan Arewa maso yammacin Kabaru mai amfani da harshen Ingilishi ya faɗa a wani sako a babban birnin yankin Bamenda cewa galibin sarakunan sun ƙi dawowa fadar su. Ya ce gwamnati ta yi alƙawarin kare lafiyar su daga 'yan awarin a lokacin da suka dawo gida. A wannan makon Firaministan Kamaru Joseph Dio Ngute ya ce gwamnati ta tara dala miliyan goma sha hudu cikin dala miliyan ɗari da hamsin da take bukata domin sake gina makarantu ɗari uku da asibitoci ɗari da goma sha biyar da gadoji arba'in da rijiyoyi da famfuna ɗari hudu da kuma gina hanyoyin karkara mai tsawon kilomita ɗari shida da kasuwanni arba'in da biyar da gina gidajen jama'a dubu goma sha bakwai da ya ce an lalata su ne a cikin yakin 'yan aware masu fafutukar ɓalle yankin masu amfani da harshen ingilishin daga bangaren faransan kasar mai rinjaye a don haka ungute ya kira ga sarakunan gargajiya Najeriya da suka arce daga yankin Faransa domin tsira da rayuwarsu su dawo ƙauyukansu. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wurin kira ga tara kusan dala biliyan bakwai domin daƙile barnar da COVID-19 ta haddasa. shugaban ayyukan agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa murya amurka cewa kwaskwarimar da aka yi wa tsarin yaƙi da cutar coronavirus zai auna ƙasashe sama da guda tara da suka haɗa da jibuti liberia mozambique pakistan philippines saliyo togo da kuma zimbabwe an tara dala biliyan ɗaya tun cikin watan maris kana majalisar ɗinkin duniya tana kira ga ƙarin taimako domin agazawa ƙasashe matalauta masu fama da coronavirus babban sakataren majalisar ɗinkin duniya duniya antonio guterres ya ce an gina tubali mai kyau akwai bukatar a dora akan aikin da aka yi shugaban ayyukan taimako na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock ya faɗa murya amurka cewa tsarin na majalisar ɗinkin duniya ya ba da muhimmanci ga kasashe hamsin a nahiyar afirka da gabas da tsakiya har ma da kasashe masu yawan 'yan gudun hijira kamar venezuela da haiti da kuma bangladesh wasu shugabannin ayyukan agaji sun yi kashedi cewa ana buƙatar aiki da kuɗi daga kasashe masu arziki da kuma ɗaiɗaikun mutane masu hannu da shuni domin tunkarar annobar da kuma yunwa da ake fuskanta a wasu ƙasashe. daga ƙarshe shugabannin tarayya da na jiha da na yankuna a ƙasar australia sun dace a kan tsarin sassauta matakan hana zirga-zirga domin dakile covid-19 gana a maido da harkokin kasuwanci kafin watan yuli wannan shawarar na zuwa ne a lokacin da sababbin mutane da ke kamuwa da cutar ba su haura 20 ba a duk rana ta allah tsarin na da muhimman matakai guda uku matakin farko za a buɗe wuraren cin abinci da shagogin shan shayi amma kuma masu zuwa ba za su fi mutum goma ba a lokaci guda za a buɗe makarantu da kuma filayen wasanni idan ba a samu sake bullar cutar ba australia za ta kai ga mataki na biyu inda za a buɗe wuraren motsa jiki da gidajen sinima da wuraren ajiyar kayan tarihi wanda nan ma masu zuwa ba za su fi mutane 20 ba a lokaci guda a mataki na uku kuwa za a bada daman yin taruka na mutane 100 kana ma'aikata za su koma bakin aikin aikinsu za a kuma fara tafiye-tafiye a cikin kasar da kuma takaita bulaguro zuwa kasar waje da zai hada da jiragen sama tsakanin australia da new zealand hukumomin jiha da na yankuna su ne za su yanke shawara akan lokacin da za a fara aiwatar da waɗannan matakan. gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yayin da ake ci gaba da samun ƙarin adadin waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a Najeriya, hukumar kare yaduwar cututtuka a ƙasar NCDC ta buƙaci al'umma da su kasance masu yin amfani da takunkumin rufe baki da hanci a matsayin ƙarin hanyoyin kariya daga kamuwa da cutar. Sai dai wannan matakin ya sanya mutane biyu ko fiye da haka amfani da takunkumi ɗaya don kaucewa hukuncin gwamnati. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton. A ci gaba da dokar hana halartar taron al'umma da kuma ba da tazara a taron ibada a Najeriya da nufin rage yaduwar cutar COVID-19 da ke ci gaba da barazana a kasar. Gwamnati ta ƙara sanya dokar yin amfani da takunkumi idan mutum zai fita ko kuma zai halarci wani taro idan buƙatar hakan ta taso. A cewar Malam Abdulrahman wani mazauni a babban birnin tarayyar kasar, rashin kuɗi na sanya wasu kin ba da haɗin kai na amfani da wannan mataki. Mutanen mu da yawa gaskiya wasu kan ba da haɗin kai suna amfani da shi amma wasu kuma gaskiya ba su amfani da shi. although dai wasu na san kila rashin kuɗin sayan abun ne saboda tsadan shi kin san wasu wurare ana sai da shi kusan uku har biyar. kin ga gaskiya look difficult mutane musu iya sayan shi more especially kin ga kamar Abuja da aka kulle mutane for a long mutane ta suna ta struggling da su ci abinci ne ba magana wani eh, max ba amma dai gaskiya majority suna ba da haɗin kai suna dan sawan da kuma wannan social distance in mutane na dan bayarwa daidai gurgudo to kawai dai kin san Najeriya kasa ce wacce take da wahalan shani ba kowa bane zai iya ba da wannan haɗin kai 100% amma dai gaskiya ana yi baya ga rashin kuɗi na siyan takunkumin wanda ake amfani da shi a yasar ana samun karancin takunkumin a duniya dalilin da ya sa wasu kasashe ciki har da najeriya suka bullo da wasu hanyoyin ɗinka yadin kaya a matsayin takunkumi ga al'umma yanayin yadda mutane ke musayan takunkumi ɗaya a tsakaninsu abin takaici ne a cewar masanin tsaro a najeriya ahmad sale lokacin da aka buɗe bankuna mutane da yawa sun yi tururuwa zuwa banki domin su gabatar da transactions nasu kala-kala abun takaici ne kuma abun tsoro ne ga al'umma baki daya kaga cewa mutum yana a ran ah, takunkumin rufe baki da hanci tamkar yana a ran biro wanda zai cike tela a cikin banki saboda baya da shi da zaran ka anshi wannan takunkumin rufe hanci daga hannun wani to duk wata cuta wadda ma ba covid-19 ba wadda mutumin ke da ita ya yi atishawa cikin wani takunkumin rufe hanci kila yana da tuberculosis da zaran ka ansa ka sa jikin hancin naka da bakinka to automatically ka dauki wannan kwayoyin cutai. Dr. Adam Suleiman ya bayyana irin haɗarin amfani da takunkumi ɗaya tsakanin mutane biyu. Babban kuskure ne a ce wannan ya saka kyallar rufe numfashi na hanci da baki sannan wannan wannan ma ya ɗauka ya sa domin zai kwashi cutar da wannan ya yake da ita dama hikimar hakan shine cutar da take tare da ni in akwai domin kar in ba jama'a da take waje cutar da take waje kuma a wajen jama'a ni kuma kar su bani don ya zama cewa ni kuma duk abin da ke tare da ni na ba wani ya ɗauka su za a iya samun matsala sosai sosai gaskiya A wannan makon ne gwamnatin Najeriya ta sassauta dokar na takaita fita daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 na safe a jihohin Lagos, Ogun da birnin tarayya Abuja inda aka soma samun bullar cutar don rage raɗaɗin halin da tattalin arzikin ƙasar ta shiga. Ana ta ƙara matakai na hanyoyin kariya daga ɗaukar cutar da a yanzu haka mutane sama da dubu biyu suka kamu yayin da mutane sama da ɗari suka rasa rayukansu. shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai. Gade maganar ta zo. 一起口罩。 yi mana. yanzu kuma ga rahoto na musamman daga arewa maso yammacin Najeriya dangane da halin da ake ciki kan cutar COVID-19. Nasiru Adam El Hikaya gare ka. wannan rahoto na musamman batun yaduwar coronavirus ne ya kara da duk muhimman labaru na yau da kullum a yankin arewa maso yamma mai jihohi bakwai. Lamarin ya kara zama abin tattaunawa ne bayan samun cutar ta shiga jihar Zamfara da kuma kara yawaitar cutar a Kano. coronavirus kuma mata ina ta biyu ta riga shiga jihar sokoto kafin jihar zamfara da za ka bi shararren hanya daga huntuwa jihar katsina zuwa gusawa zamfara kafin ka shiga sokoto tuni gwamnan zamfara bello matawallin maradun ya bayyana kaduwa kan samun cutar a jihar jihar zamfara ta samu mutane biyu da ke doke da wannan cutar saboda haka yana ƙara kira ga al'ummar mu ta zamfara cewa su tabbatar da cewa sun bi ka'idoji da dokoki wadda wannan cibiyar ta kare yaduwar cututtuka ta zayyana waɗanda dokokin su ne na a ci gaba da wanke hannu a ba haɗuwa jimilla ta al'umma a rinka bari gaba ko gibi tsakaninka da mutum kamar gibi uku sannan kuma a bai yawan zuwa inda cunkoso na al'umma idan allah ya taimake mu muka kiyaye wa'annan ka'idoji to da yadda allah wannan cuta ba za ta ci gaba da yaduwa ba zan ƙara fitar da sabbin tsare-tsare da gwamnati ta yi domin tabbatar da dakile yaduwar wannan cutar ubangiji allah ya yi mana mafita waɗanda ke ɗauke da ita allah shi ba su lafiya waɗanda ba su ɗauke da ita allah shi kare mu gabaki ɗaya allah ya ceci al'ummar jihar zamfara ya ceci al'ummar najeriya baya ga bayanin samun almajirai da aka dawo da su daga kano zuwa kaduna da corona lamarin mutanen da kan fito daga kano su shiga wasu jihohin na zama damuwa ga jama'a da ke fargabar mu'amala da waɗannan mutanen don yadda cutar take saurin yaduwa a kano da ke zaman cibiyar kasuwancin arewacin najeriya shin akwai bukatar yin ɗari-ɗari da wanda ya fito daga kano ko lagos ita ce tambayar da wa likita dr muhammad gwarzo na jami'ar bayero ko dalilin da that will make mutanen kano su zama more serious ai da farko kawai dismiss din abin suke abin da suke yi din nan na cewa suna tsantsani ba wai tsantsani ba ki kokarin su tabbatar da cewa mutanen mu sun yi isolating mutanen mu duk wanda ya zo from pandemic serious pandemic ya kamata a yi mu da farko haka mukai da shi shiga wannan matsalar duk mutumin da aka ce ya fito daga Legas ko waje mun isolating kai da ba mu shiga wannan garin ba wallahi da mu shiga cikin wannan garin ba wato duka abin da ke faruwa idan mutum ko da almajiri ne ko wani mutum da aka ce ma ya fito daga Kano ya shiga jihohin arewa nan za ga mutane ko wani taro ya je zai ga ana tsari tsari da gaisawa da shi idan ka eh, ce mutane ne ke cin wannan wallahi suna da gaskiya ayyuka take kuke wannan ciwon wallahi ciwo ne wanda dandanan zai kama mutum wallahi dandanan ne sai ka sa abin da ji shafi numfashi kamar yadda muke magana ne da iyayen mutuwa. cewa in mutum zai mutu wani wuri ne na karshe ake tabbatar da cewa ba ba da rai ai ga numfashi ne hmm. hello eh ina ji doka ina ji to saboda ka shi numfashin gaba da yake yake yake kai farmaki eh eh duk mutum da ake sanya ake sanya ya tabbatar ka numfashin shi ake nema to shi numfashin dama yake kokari gaba ɗaya ya tsaya ina lantar so the next thing da nake zamani ya kamata a ba a advise mutane akwai mask kala-kala akwai wanda yake surgical mask shi ya kamata sa duk wannan yadin da suke sa ba zai kare ba jiro protection yake barwa duk wannan mask Oh, wato wannan wanda teloli suke dinkawa din nan yake sa bai da aikin banza aikin banza ne wanda wanda muke amfani da shi aiki ya kamata mutum ya yi amfani da shi yake shi yake protecting mutum shi ma ba 100 ba 95% yake protecting mutum wanda ma muke amfani da shi ne amma wannan zero ne eh dokta ya na ga wasu har da wani na ga yana yanka safa ma ta kafa din nan ya kera ya yanka shi wala duk ba za su ba wannan surgical mask shine kadai akwai wanda ake kira N95 I95 ɗin shine ke nuna maka wai zai baka 95% protection shi ne ake nufi da N95 amma duk na wannan zero da na nan zero protection zai baka Wato dai kyau ana sa shi ne a ji kamar wata kariya ce amma ba wata kariyar kirki ba. Eh, ba wata kariya bace da only kariya da zai yi shine in kai da mutum yake dauke da cutar in yana magana wata zai rage ita kwaya cutar ya ta. Amma wallahi mutum wallahi mutum duk da zai atishawa a fuskar mutum ko kuna magana yi surutu wannan virus din ta taho cikin wannan mask din wucewa za ta yi. So social distance distance nan fa is important sannan a samu wannan mask din sannan mu rinka yawaita wanke mu da sabulu mun rinka yawaita wanke mu da sabulu wallahi akai akai mun rinka wanke mu ne kan abin da zamu dauka tunda ciwon na bai da magani duk abin da kake abin da ke ba mutane asibiti ce ne abin da zai abin nan din improving immunity din su don immunity din ya fakin ba shi ne eh. kawai ya shi ne kawai amma ba wani magani da ake ba mutum in banda da vitamins da sauran gara yanzu su yanzu america sun na gano drug din da ake bayarwa wajen ebola yanzu zai yi aiki which makes sense tunda dukkan su RNA viruses ne to it will make sense Dokta gashi kuma wasu jihohi sun dauki matakin hana yawon dare wasu ko na cewa yawon daren ma eh, yawon ranar ma ya fi na daren kawo yawon rana ya fi saboda lokacin ai yawon rana ake ne yawan mutane suka fi yawa ko amma dare ai mutane a few wanda za su tafi yawon dare amma wanda ake kawai social distance na is important mutane su kasance suna abunan in za mu wannan sannan mu rika sa mask sannan mu rika yanke shine ya kamata a kaduna kuma tuni gwamna nasiru yan rufa'i ya sake rufe shiga da fita a jihar da nuna hakan dan amfanin kare lafiyar al'ummar jihar ne wannan killacewa da muke da muka fara yi a najeriya gaba mun yi domin mu kare al'ummar mu don kada su samu cutan domin aka samu cutan za ka iya samun cutan ka ma zo duk iyalinka ka basu abokanka duk ka basu ba ka sani ba ban san yadda na samu cutar ba ina jin abuja na tsintota kuma ina sake kira ga al'ummar jihar kaduna rufin asirinmu a jihar kaduna shine mu tabbatar mutane daga jihohi ba su shigo ba abin da ke cikin jihar kaduna in allah yadda ma'aikatan lafiyarmu za su yi maganinsa ina godiya ga al'ummar jihar kaduna domin goyon bayan da suka bamu na killacewa dinnan kuma ina roƙon su gafara duk wanda bai ji daɗi ba ni ma ban ji ba ban tsammanin akwai mutane da yawa a jihar kaduna da suka zau aka kulle su a ɗakin su kwana 26 ba ganin iyali ba ganin abokai ba ganin yanwa ba ni aka fara mawa wannan allah ya yi ne domin ya yi misali da ni domin mutanen jihar kaduna su ɗauki darasi na wahala daidai lokacin da jihar Kano ke ci gaba da zama a rufe na tsawon mako biyu don hana yaduwar corona a masarautar Rano kuma Allah ya yi wa sarkin masarautar ce mai dogon tarihin Hausa Alhaji Abubakar Ila watan ba Rasuwa. Ba na daga sarakunan da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya daga darajar su zuwa sarakuna masu daraja ta ɗaya a Kano, inda yanzu ake da manyan masarautu biyar daga tsohuwar masarautar Kano mai sarki ɗaya. wakar marigayi dr mamman shata da marigayi sarki rano kenan nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru da el hikaya yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kamaru wasanni a takaice masoya wasannin kwallon kafa a kasar da hudu kamaru musamman ma a bangaren yan awalin kasar yanzu sun fara kokawa kan rashin filayen kwallon kafa da basu da shi a wancan bangaren nasu shari'an suna bukatar hukumar kwallon kafa a kasar kamaru da su kokari na gina musu filaye irin na zamani alhaji mutari da ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa na bangaren na yan aware ku sani cewa kwallon kafa ta namu nahiyar eh, northwest nan da southwest gaskiya akwai wahala ciki yanzu ka ku duba fadin bamin daga baki daya ba mu da filin kullun kafa ko guda daya wai yanzu filin kullun kafa ma da ake amfani da shi filin kullun kafa na wa'ansu yan wasa ne wato na mutum ne na fayon aka tafiya wasa da shi saboda haka nan mu abin da muke gani gwamnati dama ta cire mu ma daga cikin maganan kullun kafa dan eh, filin da muke da shi sun rushe shi babu wajen wasa babu komai so mu ba mu farin ciki da cewa ma wasa ya dawo domin ko ya dawo ina za a yi ga maganan covid-19 nan da yake nan ga maganan yaƙi na anglophone nan da yake nan saboda gwamnati dole ne ta yi la'akari ta duba ta kawo mana maslaha ta kawo mana sauki wajen wannan wahala da muke sha kuma ta yi mana gine-gine na filayen wasa eh a sarwest za mu iya ce da akwai filin wasa amma don a sarwest na nan akwai ina yake a cikin norwest babu shi sai kuma ta bangaren hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka ka an waɗanda suke bukatar kawar da wasan daga ƙasar jamhuriyar kamaru domin matsalolin da ƙasar take fuskanta bashir ladan ya yi mana ƙarin haske a kai ya za a ce kan maganan shan wannan kuma to kaman karamin kofin afirkan kenan da nan in ma shi suka nuna eh, cewa sun yi farin ciki da gaske ya duba da cewa kamaru ta ba su abin da suke nema don dama ana buƙatan a samu wato filayen wasa na kwallon kafa kaman guda eh, guda biyar domin haɗa shan Sha shi aka ga cewa kamaru ta basu ma har kusan guda shida abin da ya kama daga duwala eh, limbe garwa boya a zuwa eh, bawu sam kenan eh, to kaga sun nuna farin cikin su anan shi kuma filayen wasa na abun nan na kan wato a wannan fanni kuma an riga an samu wato shida cikin bakwai wato a yanzu dai kawai ana jiran babban filin wasa na da wato a gombe wanda zai ɗauki sunan shugaban kasa paul biya nan ne dai ayyuka suke da dan eh, shaura to amma abin da ya gan kaman asibitoci ko ko eh, wuraren kwana wato su hotel to nan kam ahmad ahmad ya nuna dai farin cikin sa haka to a yanzu dai muna dai jira mu gaya abin zai kasance amma kuwa inda abubuwa suke tafiyan nan to muna fatan dai kamar za ta cimma burinta insha Allah. Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar kamaru a da muhammad awal garba yanzu kuma sai tasirin azumin watan ramadan sunana mansur muallim ahmad mai wa'azi da magaran nijar akwai hadisi na aba huraira wanda aka amso shi hadisi ne sahihi ya ce watan azumi in ya kama ana rihe ƙohohi na wuta kuma ana buɗe ƙohohi na aljanna ana ɗaɗɗarme shaidani kenan a wannan wata mai farala babban abin da ya dace mu matasa mu kokari mu samu faralar da take cikin wannan wata mai albarka kamar matasa maza da mata kuma babban abin da ya dacewa ga mata ya zamanto siyi ta sanya tufa wanda za ta sassirce al'aurarsu a cikin wannan wata mai albarka don in ita ta kame kanta kuma ta bar jikinta a tsiraice tana iya halbal wani a bisa wannan tsiraicin nata in muka kula da wata aya ta alkur'ani da Allah yake ce mana ya ayyuhan nabi'u kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihin kenan muka kula da wannan ayal tana nuna mana matasa maza da mata ya dace su sa hijabi wanda zai suturce jikinsu don kai ya zamanto fitina ga sauran al'umma wannan shine muke ganin abin da ya yi dacewa ga su mata kuma namiji shi kuma ya rumtse idan shi da yawan kalle-kalle hatta da salula wannan a wannan wata yana da kyau mutum ya kiyaye kalle-kalle wanda ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka da sauran kalle-kalle wanda ba su da fa'ida kuma da yawan haɗuwa maza da mata dai ba muharramai ba ne ba bai dace ba a wannan wata mai albarka eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu madalla yanzu kuma ga gaba baya ya dawo da takaitattun labaran duniya masana sun yi kashedi cewa akwai yiwuwar samun karuwar kwadagon kananan yara a kasashen afirka da ke noman koko da suka hada da kasar ghana da coast a yayin da ake fuskantar kalubalen samun kudaden shiga da kiyaye dokoki sakamakon annobar coronavirus kungiyar kasa da kasa mai sa ido akan batun bautar da kananan yara a gonakin koko international koko initiative ici ta taimaka wa manoman koko da kudade da ke kan hadarin fadawa cikin kwadagon yara gwamnatin kasar kamaru a wannan mako ta kira ga ɗaruruwan sarakunar gargajiya da suka arcewa ce 'yan aware a yankunan su su dawo gida tare da yi musu alkawarin sake gina musu fada da kasuwanni da makarantu da hanyoyi da 'yan awali suka lalata su sarakunan sun ki dawowa suna masu faɗin cewa har yau suna fuskantar barazanar yaƙi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawayen na yankin harshen ingilishi Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara ƙaimi wurin kira ga tara kusan dala biliyan bakwai domin dakile barnar da COVID-19 ta haddasa. shugaban ayyukan agajin gaggawa na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa murya amurka cewa kwaskwalimar da aka yi wa tsarin yaƙi da cutar coronavirus zai auna ƙasashe sama da guda tara da suka haɗa da jibuti liberia mozambique pakistan philippines saliyo togo da kuma zimbabwe an tara dala biliyan ɗaya tun cikin watan maris kana majalisar ɗinkin duniya tana kira ga ƙarin taimako domin agazawa ƙasashe matalauta masu fama da coronavirus babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce an gina tubali mai kyau akwai bukatar a dora akan aikin da aka yi to masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe in allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya karanto labarai da kuma julie lezis gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na wannan lokaci ni muhammad hafiz babala da na shirya na gabatar ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc